وأما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله قال الناظم رحمه الله تعالى أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي فأن كأنك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتأوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تنعل كالدرار كما الطاعات تبدل كالدرار وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلفى البر فيها حيث كنت فتلقى من كنت فتلقى البر بر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها كريما عزيزا كو وتجني الحمد مما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أثير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالتغرب فيه نفع وشرق إن بريقك قد شرقت ولو فوق وليس الزهد في الدنيا خمولا وليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت, ب... لأنت بها الأمير وإن زهدت هكذا وليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن, ر... فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا تغررك تق ولا يغررك تقصيري وثهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا مالتني أبا بكر كشفت أقل عيبي نور bayan ya gabatar da nasihohi ga ga shi wanda yake ma nasiha sai ya dawo shi wanda ake ma nasiha ya dawo shi na mai da mai mishi nasiha magana sa'an nan daga baya sai shi mai nasihar kuma ya ɗauki zance shi ne yanzu na da ɗauki zancen kenan kamar ya ƙaddara shi wancan ababakar wanda yake ma nasiha kamar ya aibanta shi yanzu ya gaya mishi abubuwa haka to sai ka ce ababakar kai abubakar ka shafta aƙalla aibi ka bayyana kaɗan daga cikin aibi na ne yanzu mutum yana maka siya ya faɗi lahinka ba yawa sala za ka yi ba to shine ke ce mishi ai abin da ka faɗi ma kaɗan ne yanzu akwai abin da ma nake yi wanda watakila baka san da shi ba eh ka shafta aqalla aibi wa aktharahu yawancin aibin wa mu'zamahu da mafi girman ma satarta ka ma kyale baka faɗe shi yana yin ma ga maka yan baka sani ba da ka wasu baya wa aktharahu wa mu'zamahu aktharahu wa mu'zamahu satarta yace fa qul ma shi'ta fiyya min al makhazi ka faɗi abin da kake so ciki na na banna da abu mara kyau وضاعفها bal ma kalinka fa innaka qad sadaqta domin ka gaskiya ba mat- haka nan ne da ka hudi wa mahama ibtani diyan da ka aibanta ni to fa li farti ilmi bi batinati idan sadda saboda ilimi na da da abin da ke cikina ilimi na da baɗini na to ka annaka qad madahta don ma kai ba ni ne dan da abin da ka faɗi ba ƙarya ba kai eh kenan ga kai ba ni abin da ka faɗi haka nan ne ho ina yi to duk yanda ka aibanta ni falifart ilmi saboda sani na da kaina saboda zurhin ilimi na bi batinati da sirri na shi yasan sirrin shi ka annaka qad madahta kawai ma kai ba ni ne lalle magana cewa take daidaitacciya mustaqima amma tare da kasancewar shi malam tawadu'i nashi da kuma kaskantar da kai da rishin mutum yana ganin cewa shi yana ganin ya kai ya kawo ko ya zan wani abu domin haka magabata suke suna raina kansu suna kamar yadda kamar yadda qahtani ke ce ma kanshi wallahi law alimu qabiha sarirati la abassalama alayya man yalqani والأعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي وسا- و- و- ومسالبي وحلمت عن س- عن سخط عن سقطي وعن سخطي وعن طغياني yace wallahi ba dan Allah ka suturta ni ba mai laifi ne ni. in ba dan ka suturta ni ba da yanzu wanda ya haɗu da ni ba ma ba ma da musallama ba amma Allah ka tausaya ka suturta ni ka ruha mu asiri ba kai hushi da ni ba wannan saboda rahamaka da baiwarka da falalaka to shi ne malam ke cewa kai idan ka fa- ka ce na yi kaza ai kusan ka ya ce wai ana la'a ni ban shiga ban sha giya ba ni ban yi wa ni ba ce to abin da kake faɗin ni na yi abin nan kaɗan ne ma sama ga ma yanda ni na san kaina to shi ne yake faɗin wannan ki yanda yanda ka aibanta ni to ni ina ganin ma na yi nan aibi amma Allah ne suturta ni Allah ne ruham asiri duk da haka nan kai fala tardal ma'aiba ka bar yarda da aibi ka bar ɗaukan kanka aibi dan fa huwa arun azimun dan aibi da arun tsiraici ne matsala ce muni ne azimin mai girma wannan ma'aib ababen aibi da zunubi yurisul mahbuba maqta shina sa wanda ake so daga baya haushi da shi a ji ba so shi kenan kakka yarda da aibi domin aibin abu babba ne wanda yana sa can da ana son ka da an gano mabannaci ne kai mai sabo ne mutane sai su ji ma suna mi suna kyamarka haka nan lamarin shi kamar da ya ka ya yi tawadu amma kuma a bar faɗi haka ne a bar faɗi haka ne Ah.
sai ga a ce akwai wani abu bayi a yanzu zance ya kare kai da kake gaya mishi haka nan kin kad dai ka yarda da aibi kak ka yarda yanzu ya dawo yana mai nasiha ne ba matsala abin da ya faɗi Eh, amma kai kuma kai da kake faɗa mu haka nan kin kak ka yarda da zunubi kak ka yarda da laifi kak ka yarda da sabo dan yana sa in can da ana son kai yanzu ka dawo ba a son ka idan mutum na sabo a duniya sai sai ya zama Allah ya ji bai son shi Allah ya kyamace shi in Allah ya kyamace shi kau sai Allah ya gaya ma mala'ikun da ke tare da shi yana kyamawa ne mala'ikun su gaya ma wanda ke kasa suna kyamawa ne kuma ku kyamace shi tunda Allah bai son shi mala'iku ba su son shi haka abin zai biyo har a zo a jeho kyamar shi cikin duniya a ji kowa bai bai son shi saboda mi ko da koyewa ke yana sabo gaban idan mutane bai da haiba bai da ruwan huska da ya sai a jana kyamar shi saboda mi boyewa shi kai yana mugun aiki shi na sabo don sabo daga cikin matsalar shi bayan Allah ya fushi da kai to kuma sai ya sanya mutane masu ji ba su son ka ana kyamarka ko da ba san me kake ba sai ka ji menene kai ka boye kai abinka amma kuma ka ga baka iya magana ga mutane baka na tsoron mutane dan baka da gaskiya eh kai ka kare da saburin da haka yanzu ya dawo yana mai nasiya ne da shi
idan ma da hana shi ne ki eh ya dawo yana da ma ba da ma ya mai nasiya sai to ai kai da kai mai nasiya kai kai cancanta da kana da zaka yi magana to duk da haka nan dai kuma kai kin hayya waje kakka kalli zunubi na kakka yarda da sabu kai ma kakka yarda wannan mm. yace kenan zunubi yana sa ana son mutum da adawa mi sa'annakum wa ya'wi bil wajihi min as-surayya yana rubuto yana kado waji mutum mai daraja waji mai matsayi mai mukami ga mutane sai ya kado shi daga ina daga surayya ina ne surayya tauraro na sama wanda ana buga misali da shi abin da ke nisa yana so a buga misali tsakanin nisan abu sai a ce ya yi nisa tsakanin surayya da ƙasa nisa tauraro wanda ke nisa wa yahwi bil wajhi min surayya surayya tauraro surayya shine ake cewa turayya da Hausa ko turayya dan sun yi wata waya turayya saboda ita ne zan ta ko ina na zuwa to ana ganin kawai tauraron nata sama yake kenan ya ya game ko ina sai ce turayya surayya to yana kado waje daga surayya kenan daga matsayi na sama ya yi shi ya rubuto da shi kasa shine yahwi ويهوي, ويهوي بالوجه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته سي مثلا يمشي يتنزا شي daga sama sai shi mai roshi ina ƙasa kamar ta'atu kamar yadda a yanar warin mimin za a dace a san shi ka ta'ati kamar ta'atu kamar yadda da'a tubdilu kaddarari tana baddala maka tana masanya maka in da can ƙasar ke ba wanda sanna kai ta bullo ka ta sa maka haske ta sa maka haske ta ɗaukaka ka addarari in ma jam'u dur ko jam'u durra jam'u dur sama wuri mai haske ina tauraro yake don Allah ke cewa mina ne durriyin yuqadu durri mai haske mai kirkiri mai walƙiya ke tauraro wanda ke can sama to shi ma nan ga in mutum na da'a shina ibada da boye shi ke yi kuma yana aiki alkhairi ya kudurci Allah aqida mai kyau to sai Allah subhanahu wataala shi dauka shi ya sanya da in ma zan da ba san shi ba sai kawai ko kowa ji sai jina son shi da Allah ce innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wuddan abinda wud shine kauna da so kawai sai Allah subhanahu wataala sai ya ce yana son wani a doron kasa mala'ikuna wanda ta Allah ta da shi kuma ku so shi su ma su ce mala'ikun na kasa Allah na son wani ku so shi su ma su ce mana kasa gare su har a zo mutanen da ke duniya sai a sa musu son wani son wani sai kawai kaji kana son wani ba dan na baka wani abu ba ba dan dan uwanka bane kawai saboda aiki alkhairi da da'a da bayya da yake ma Allah subhanahu wataala kamar ta'atu tubdiluka ad-darari kamar da da'a tana sanya ka samu mi ad-darari ya wata nuskha kama ta'atu tan'aluka ad-darari sai ta sanya takalmanka su ne darari kenan kai sama kasa duk nisan wurin tauraro kai wurin takalma ne gari kenan wurin eh ko kuma ya zama tubdiluka ad-darari darari jam'u dur ad-dur shine lu'lu lu'lu shine dar diyamo ana al-bahru fi ahsha'ihi ad-durru kaminu فهل سألوا الغواص عن عن عن عن, عن صدفاتي تكون كيما كان شتي انا انا البحر في احشائه الدر كامنه ني تيكو ها a ciki kawo kada magana ne mutum na yaba kan shi sai kamanta da teku a can ƙasa da kwai diamond ciki can ƙasa ku tambayi masu iyo masu shiga ciki yaya suke yi in sun gamu da ni sun same ni irin murnar da suke yi to to teku a lo'olo a can shi addur ko to ana ta ce kenan kamar ta'atu tubdiluka darari yana dauka dur duk da yake jam'in shi durar ne durar sai ce to kamar yanzu da'a tana masanya maka samu abubuwa masu kyau da alkhairi kamar dur kamar lu'ulu ko kuma ya zama takalman kamar lu'ulu ne duk da magana tana ta ya daidai ya masara ta kan wata ja'aluka alqariba ta sanya ka kai kusa kusa ga Allah kusa ga mutane kusa ga zukatan mutane wa in ba'utta ko da kai nisa don ibada tana kusanto da mutum tana sa Allah ya kaunace shi tana sa mala'iku su kaunace shi tana sa bayan Allah su kaunace shi wannan sakamakon bautar Allah da da'a tana sa mutum haske ga huska tana sa mutum imani da sauransu duk da'a ke ga wannan wa tanshiru anka fi dunya ka fi dunya jamilan da'a za ta yada maka yabo mai kyau tanshiru ta yada anka fi dunya na duniya jamilan yabo mai kyau ya sana yabo da magana mai dadi a yaba cikin mutane duk wanda ya faɗe ka faɗe ka da alkhairi دون ده سانك يا سانك الخيري وتلقى البر كم كسامو البر مي البر ابو مي كيو ده ده, ده الخيري البر شنو الخيري دو عندك كي فيها اشكن دنيا حيث شئت دو عندك كي دو عندك كي sai ka samu alkhairi ka samu yabo mai kyau inda kana mi kana da haka ne ko ba ka wa tamshi fi manakib ya azizan kuma sa'annan kana tahiya a duniya manakib hanyoyin duniya da hanyoyi da kwanoni duk inda ka bi kana tahiya mai izza ne baka tsoron komai baka tsoro ba baka zaki kowa ba baka yi sata wani wuri ba baka je ka ɗaya mutane magana wallahi ka zanki kuma wani ba ruwanka azizan baka da baka da tsoron kuma wallahi ko in dai mutum yana da da'a yana ibada yana aiki alkhairi Allah zai bashi kuwa da ruhi kamar Allah ya cewa wa ayyu wa yu'ayyidun bi ruhin min ko wa ayyadahum bi ruhin min Allah zai karfafa su da ruhi na wajen na wajen shi to bai tsoron kowa in ma yana tsoron Allah tsoron Allah cika mai zuciya bai tsoron mutum bai tsoron kowa kowa ko da wani shugaba ne azzalimi ko wani wani abu da baka tsoron shi in dai tsoron Allah cika ma zuciya babu wuri na wani tsoro shi san da wanda wanda ba na Allah ba mun gane ko to shine wa tamshi fi manakibiha azizan ka tayi mai izza ne baka tsoron kowa wa tajni alhamda kuma ka ka cira ai mun ce jana jana jina jana ko mutum ciro ɗin itace aha wa tajni wajen aljannatai wa tajni ka cirayo alhamda godiya da yabo fi ma kada garasta ga abin da dama kai ka dafa shi in ka ji ana yaba mutane mutum ana ana ana hada alkhairi gare shi wa shibka mishi wannan abu shi shibka shi in mutum shibka sharri fa sai dai sharri ko ina a zage shi ko ina a gane shi to shine wa tajni alhamda ka cira godiya da yabo da magana mai- magana mai kyau ga mutane mimma qad gar- fi ma qad garasta a abin da kai ka shibka shi ba da shibka maka shi ba wa anta al'ana to kai ho kana matsayin yaro kamar ana maka magana ne kai yaro karami ko ka matashi wa anta al'ana lam tu'raf bi aibin yanzu kai ba san ka da aibi ba kana ka ta dama don da don da kai hawa lalahin ya san da shi bai saci kudin kowa ba bai yanke ku kayan kowa ba bai yawa ne ba lahi alawai pes to wa anta al'ana lam tu'raf bi aibin ba wanda san ka da aibi wala da nasta saubaka mudna sha'ata tun daga taso baka ma kayanka dauda ba haka ne kayan ka ba su dauɗa ba eh? kaya kumfule guda koko da duka nan aro ne eh kamar da Allah ce wa thiyabaka fadhhir ka wanke kayanka wani kaya ke nufi wani na jiki a sun surar ka da halittar ka da da da da mu'amalar ka da tarihin ka ya da mi da ayyukan ka to shine kai ba a san ka da aibi ba baka ma kayan ka dauɗa ba kenan baka ci kayan kowa ba kashe kashe kowa ba baka yi komi ba ko ba ka ba shine kai ka taso mutashin ka lafiya lau an san ka aiki alkhairi sannan wala sabaqta fi maidanin zurin baka je kai da ganganto a fili fage na ƙarya ka zamna wani wuri ana ƙarya ana gulma ana zagin mutane duk baka shiga cikin wannan wala awda'ta fi baka tahi dan kadan tahi kadan ba kaga sabaqta tsere tsere tseren ƙarya tseren zagi tseren gulma tseren annabimanci to haka zalika wala awda'ta baka yi tahiya kadan ba dan asalin alwad'u wal khabbu nau'i na tahiya أوضع شين انتهى ده رقمي أهنكلي أهنكلي الخب خب مثلا سوري ده رقمينا جوجا وشين خب خب تو ولا أوضعت بكيت هي كدن بكجي كدن يقول ما كدن زاجي وانا كو كدن كريا في أتكي ونن فجأة نمي نكريا ولا خببت بكيت ده يوم يعني بكيت زني بكدن با بكيت ده يوم شيني معنا أنجان تو كي ينزو أما تنكر متاشي أنا متاشي ني مغانا ba san ka da aibi ba ba san ka da da bata aikinka ba ba cikin tarihin ka ce kayi kaza kayi faɗa kaza kayi ba san ka da wannan ba ba kai da gwangwanto ba wajen fagen yin ƙarya da da da mummunan aiki ba kai dan kaɗan ba ba kai da yawa ba to ina ja ma kunne fa in lam tan'a anhu in baka nisanta daga zunubi ba na shibta fihi zai dan bare maka zai zai laƙe maka in baka nisanta ba in kai zunubi kai ka mance amma sai shi ne zai laƙe ma sai bayan shekara sai kai ba kai ne kai kaza ne wurin ba ko kuma sai ya zo ya nema wani abu ko nema aure ke bayan ya mutu shekara 20 ce a kai ne kai kaza kai kaza kai kaza an san ka da hali na kware ko kuma cika wani da shi ne kaza shi kaza shi kaza ko ba kanin bane shi sa kaga in kai zulubi Allah ma shina yahewa amma mutane ha sai sun aibanta ka da wannan abu sai bayan shekara goma ce a shi ne yayi kaza shi ne yayi kaza ko da yan siyasa ko da wani aiki ne sai a ce a ai shi ne yayi kaza shi ne kaza shekara 20 shekara 50 to shi yasa mutum kai baka ba san ka zunubi ba kakka aikata kakka lalle Allah zai iya hewa amma yan adam sai sun zanki aibanta ka nan ko ka zama wani abin kware ne a ai shi fa ne yayi kaza wa shi yayi kaza ka gani to shine fa in lam tana anhu in baka nisanta daga wannan ba nashibta zaka laqi zai ko zai laqi maka ko kai ka laqi mun naki ko kuma nashibta fihi abin da laqi ma dan da ka san asalin sabo in mutum zai shi bai son shi zai shi na dar dar dar dar sannu sannu har ya kai shi mi ya dan ƙara har ya kai ya saba har ya kai ya kasa rabuwa da shi ba ka ne ba har ya kai ma in bai yi ba ma wajen daɗi sai ya gama da wannan kuma sai shi nemi wani sabon daban yanzu sai shi yan sabon zai yi shi ma da tsoro tsoro tsoro tsoro har ya saba har ya dan bare mishi kuma ya nemi har ya kai a samu matsala Mm, haka haka haka haka haka kafirci dan zunubi yana jawo kafirci sannu sannu sannu sannu sannu sannu har kafirci zan mai sauki ne wurin ka har mutum ya aikata shi Allah ya sauƙaƙe kalla bal rana ala qulubi to shine wace fa in lam tan'a anhu in baka nisance zunubi wa da shibta fihi zai laƙe maka a ta a ta faɗin karshe wa man laka bil khalas idan shibta to kuma ya zaka tsira in ya laƙe maka an san kai ne mai sata kaza ko mi kaza mutan ce a barawan kaza ko aka nan an kai an san kai ne mai kaza ko shi kaza a mai kaza aha tudannisu ma tatahhara minka hatta ka annaka qabla zalika ma tahurta sai ka waye gari tudannisu ma tatahhara minka sai ka sa dauda ga abin da yake mai tsarki ne wajenka game dauda hatta haka zama cewa mi ka annaka qabla zalika ma tahurta haka zama kamin haka baka taba mai tsarki ba in kaga wannan da yake zunubi da sabo da ƙarya da ya zama komi har ka sai da ɗaya ba taba zama mutum kirki ba haka ne ko wasirta asira zambika fi wasaqin haka waye gari ka zama asir me asir eh wanda an kamo ka zama asira zambika zunubin ka ya kame ka wanda aka kamo kin ko fursuna ko bawon ko wanda aka riban tokin ba wai gasar kala biyu ne wani an kamo shi ai ba dami shi aka sake shi ake lahiya asir ne gashi na amma wani kuma dami shi ake To, har zunubi ya maida ka asir ne ka ya kamo ka amma a dame wasirta asira zambika fi wisaqin fi wasaqin dame hakka zama kai yanzu ka bawan zunubin ka ne baka iya bari wallahi ina so in bar sigarin gana kasa Allah dai shirye mu ƙarya kake kada ka je ka tai ka taka ka ketara ka je kasuwa ka sau da kuɗin ka ka dawo ka nemi ashana ka ɓoye ka sha wa tursa saka wa saka dole kuma ka ce ka kasa bari abinda wahala ce kai abinda an wahala ai barin shi bai da wuya eh saboda haka ƙarya ce mutum sannu sannu za ka kai kanka haka ka kaɗa cikin tarko sai zunubi ya dame ka ka kasa bari to haka zalika ma sai in sata ma sai ka ce ya kasa barin satar ga sai ya dan kwana biyu ya kwana biyu ya ji sau kuɗi kuma sai ya haye ƙetare da cikin wani kullu hakan ne haka mai zina ya kasa barin zina haka mai cin riba to inda sannan sannan ne kana dan yi kaɗan ba ka yi haka kai ka zama asir ya kame ka ka ji ka kasa bari to in ko ka shiga wannan tarkon wa kaifa laka infikaku ta ya zaka kubcewa wa kaifa laka infikaku idza wa qad asirta alhali an dame ka ka zama suna to saboda haka kuma yana ƙara mata nasiha daga cikin abin da ke kai mutum zunubi da abin da ke sabo mugayen abokai to sai ce maka wa khaf abna a jinsika wakhsha minhum ka tsoraci yan uwa danginka imma abokai warinka maza ko mata ka tsorace su kakkai hankali don saboda su ke jan ka ga sabo su ke tabbatar da kai ga banna su ke jan ka ga mi ga lalata mun gane ko wa khaf abna a jinsika wakhsha minhum ka tsoraci abokai abna a jinsika ɗiyan jinsinka ko ɗiyan jinsinka abokai da abokan zama in dai mugaye ne ka tsorace su wakhsha minhum ka tsorace su kama takhsha ad-daraghima was-sabanta kamar yadda kake tsoron zaki da damisa haka ne kama takhsha ad-daraghima ad-daraghim jam'u dirgham wad-dirgham al-asad was-sabanta huwa an-namir damisa ka tsoraci abokai mugaye kamar yadda kake tsoron zaki da damisa in ka ci karo eh eh ɗiyan jinsin ka suwan ɗiyan jinsin abokai eh ko kuma ‘yan mata ka tsorace su ka tsorace su abu na jins abokai ‘yan unguwa mugaye ba su lafkwal ba su karatu neman kaɗai suke ta ƙara musu gurufkin su a yi ɓanna tare da ke a yawa yawa yawa waksha minu kama zaksha daragima wasu banta kamar da ke tsoron mi zaki da damisa wa khalituhum in ma za ka cuɗanya da su dole ai akwai cuɗanya ta dole ko kamar kaka ka sai kaya wajen wani dan uwanka ne ka ziyarce shi ba dole bane dan uwanka ne ka ziyarce shi ko kuma hanya ta kama ku ko mota ta hada ku ri guda ko wani abu ya hada ku dai to in zaka cuɗanye su wa khalituhum ka cuɗanye su wa zayiluhum duk ma'ana shi daya ka karkata zuwa gare su kaza amma hizaran mai mai tsoro kazan ki mai kiyayewa kada mai kiyayewa wa khalituhum in zaka cuɗanya da su ka zama ka zama hizaran mai hankali ka kiyaye eh wa zailhum ana shi da khalidhum yanzu kaddara ta kama zaka je hutu gida ko zaka je ziyara ko zaka yi wani ne to ka kiyaye kakka je ka saki jiki a sa maka virus kana zama da wani da tulon ka magana dai ta ruguza maka program duka wa khalidhum wa zailhum zi hizaran kai hankali aha wa kun kasamiri idza lumista ka zama kasamiri idan an matsoka samiri ya shige ha eh وإن لك أن تقول في الحياة لا مساس أما تsoka samiri lahiyayi ce to kai uquba kai mai sauki da maka ka je ka shiga mutane ko da za ka gaisa ka kaba kowa hannu uquba shi kenan da an matso sai ya shite to daga nan nan ne la misas la misas nesa nesa to kai ma da kai da abokai la misas in ka samu ga mugu aboki ne zai zo gidanka ya ce a ban da dama da Allah ka kaza shi ba ni komi shi ne da yake ai to wasu sun ce wai kuran ko waye ne ga annan Allahu alam Allahu alam. la bisas ba ta ba shawa kawai Mm, Allahu alam. eh eh ba ga sa ba sa ba corona ta jima shi Allah na sa ita corona zunubi ce zunubi ce mu ma ai zunubin ne mun kai duk ba zunubi ce ga wannan kakka cuɗanyi mutane cuɗanyin mutane kwata-kwata kakka yi shi la tu khalidin nasu illa min khair in za ka zo karatu ku yi karatu tare da mutum in za ku yi aiki na ci gaba aikin addini a gina masallaci a yi wani taimako a sharan ka wani abun alkhairi zo da ma arme zo wani wane ne a zo amma ban da wannan fit kai san inda kanka dan kai in abuta ce babu wanda kai kaza abokin kanka ne sai wanda da taimaka maka ga alkhairi to wannan wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridu ilayhi wajha kare in ba su ba to wa khaliquhum wa zayiluhum idaran ko ka sa ka ce ka zama hizar hadar wa kun ka samiriyi idza lumista dan ga wani dan fara maka annoba ce contamine ne annoba ce daga zama tare da wani sai ka dauki dabi'a shi dan zama da madaukin kanwa ke sa farin kai sai ke cewa kuma wa in jahilu alayka faqul salamun in wani cikin cuɗanya ta dole ta kama sai kaje kasa kun hadu sai kaje gari kun hadu to in wani ya ma jahilci ya ma ta'addanci daga biyar ce kaya ta kare kawai kaya mabannaci kaya kaza kaza kai dan idala kai mutumin kaza nan ne da an maka irin magana banza wannan domin zaka faqul salamun kadan bayan Allah na gari kadan wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hawnan wa idha khadahum aljahiluna qalu salama khudh al'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin Allah ce bayan Allah na gari masu tahiya a doron kasa cikin natsuwa idan wani jahili ya musu magana su ce salam akai zama lafiya je ka azan Allah kiyaye eh dama wani abokin ka ne shi ma izgili sai ta kule ka sai baka lokacin shi Allah subhanahu wataala yake cewa ka ran kiyayewa sannan kuma ka yi umarni abin kware ka kauta ka kauta ka da wani jahili ya kare ka maka muna wani kyale shi wa arid an jahili shine wa in jahilu alayka faqul salamun la'allaka sawfa taslamu in fa'alta yalla in kai hakan zaka samu salam zaka tsira in kai haka eh dan saboda wanga lokacin haka ɗin ma yaya kai ka ƙyale makin ba a barka ba ka tsira ba to ina ka tanka mutu ka ƙyale maka tsira ba ina ka tanka o ka yarda wani to zama lahiya in abin da shi yana son kamar shiga cikin addini haka yana iya mutum na iya tsaye da shi haka jahilu alaika eh jahilu alaika da shi eh فإن جهلوا عليك فقل سلام الله هلا تشكن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام شين مم. لعلك سوف تسلم كودا أتي الديني ني wani kawai yana so ya tsaya dan kutacce ku ce ku yi rigima kan addini wannan bida ya tattaro shi boyen shi ya tare kai ce ka ta yi take wannan shi ba da lokacin ka ba ma malaka wannan a sa da kun san su duka tattauna da jayayya da yan bida ba na ba na kamar alisunna ba kan lokacin shi haka lokacin shi kawai ka sai ka ci gaba kai addini karantar da wanda karantar da kyale shi ya mutu da bakin cikin shi inda mai neman gaskiya ne ya zo na son sani sai ka zo ka wanke mai shibohoyin shi ka bashi amsa amma mabannaci mai son shibohoyi mai son bata lokaci mai son ya kada ka cikin banna dan jayayya cikin addini bai bai halatta ba haramun ne ya sa ka cikin wannan jayizokin kawai ka sai zaka wa nuri banda lokacin ka mai son neman suna a ce ai ya zama da wani wani ma ya zama da shi ya kyale shi kaza kaza kaza to wannan kana lokacin shi ne baka da lokaci shi shi ne yake cewa la'allaka sawfa taslamu in fa'alta yalla in kai haka zaka tsira wa man laka fi bis salamata fi zamanin yanalu al-usma illa in asamta ko kuma yanalu al-isma gari ko akwai isma da kai usma tanalu al-isma kai tanal nan kuma yanal wa man laka bis salamata fi zamanin kai ina ma ka ga tsira cikin ga zamanin da muke ciki banna ta yi yawa masu matsa mutane sun yawa ‘yan sa'ido sun yawa ina ka gatsi da wanga lokacin wanda lokacin da tananul isma illa in usimta ma'ana ba ka samun kariya ta kubuta sai in Allah ya tsare ka ko ba ka bane yani ma'anahu la tanalul isma illa in usimta illa in usimta ba ka samu ka tsira sai in Allah ya tsare ka shi ɗaya ne da ka tsira gare shi wanga lokaci أنا كان كان على قدر لا أنا أقول مم. ومن لك بالسلامة في زمانك تنال العصمة إلا من أسمت مم. أقوي وقع نسخة ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت wannan al'ala usma muna al'usum akwai awaki irin na daji masu dogayen ƙahonin nan dogayen ƙaho su wurin zaman su cikin duwatsu ne kawai su ba su sarka cikin mutane ba zauna ƙasa cikin dabbobi kullum cikin dukiya ka ganin su kusan su a ba shanu ba yan awaki yana dama ba da babar su yan awaki ƙanana su ta yi su kawai saman duwatsu ɗaya suke da to to sun san ne kawai su dogaye da masu masu murda mun dan kawai awaki ne amma su cikin cikin abin gaske cikin duwatsu kawai suke ba bariya bace gajeru ne su yan yan gajeru ne cikin duwatsu suke to su ne al'usum su ne al'usum yace to wa mallaka bis salamati fi zamanin ina ka gama tsira ga lokacin wanda tunarul usma su wayancan da suka tsabbace ba kyale su ba ana cin musu a kame su ka gani su ma ba a bar su ba su ma an kai musu an kai musu hari to kaga ko wanda can wanda a can cikin duwatsu bai tsira ba to kada cikin mutane da dabbobi da ka tsira sai ce to illa in usimta sai in Allah ya tsare ka duka yana dauka sai yake cewa mi wa mallaka bis sa'at fi zamanin yanalu al-usma illa in usimta kuma kana yanalu al-isma illa in usimta kana la tanalu al-isma baka samu tsira sai in Allah ya tsare ka wala talbas bi hayyin fihi daymun hayya wajiya shina ƙara nasihar da kai daga dangance da gushe musu zunubi abin da ke ƙara sa mutum ya nisanta daga zunubi saboda kun san in mutum na zunubi ga gari in ya tuba abin da yi mishi ya bar wajen saboda mi dan ganin abokan zunubin zai sa ka koma cikin mi cikin zunubi shi yasa in mutum yana hijira in an kai aka so mutum ce hijira ya bar gari na sabo ya koma gari na mi na da'a da ibada kuma shi yasa wanda bai taba aure ba in ya zina a mishi bulala ɗari kuma a kora shekara guda bai dawo garin saboda mi dan ya bar abokan na masu sabo can ya mince da abu to shine yace yadda yake ce maka wala talbas bi hayyin fihi daymun wala talbas bi hayyin fihi daymun abinda ke taimaka maka kamar zunubi kakka zama da cikin unguwar da ke da zunubi da ke da zalunci zaim zalunci unguwa ce kun shahara kuna cin yan awaki kuna cin zalibin mutane kakka zama na wurin wala talbas bi hayyin fihi daimun kakka zamana a unguwar da ke da zalunci dan wannan yamitul qalba shina kashe zuciya in kowa zai mai zunubi ne kai ma sai ka yi sai ka zama kai masu ko ba ka ba yamitul qalba wannan yana kashe yana kashe zuciya to illa in kubilta sai kama in kubule ka akai hausar dai shine wani shade illa in kubilta sai in kubule ka akai shine ومن لك ولا تلبس بحي فيه ضيم kakka zauna a unguwar da ke zalunci don wannan yumitul qalba shina kashe zuciya illa in kubilta sai ko in daddaure ki akai ya daure kai wannan kana da ni kana da uzuri to in baka nan baka ka ware kakka tsaya wa gharrib kai balaguro wa gharrib kakka tsaya eh ma'ana ka kai kai balaguro mun gane ko abin da ake nufi da wagarrib kai bulagun ka tai domin me yace mi wagarrib fattagarrabu fattagarrabu fihi khairun ko naf'un dan yawo da bulaguro shan da amfani ko bai da amfani shan da amfani Allah Shafi'i rahimahullah me yace تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتشاف معيشة وعلم و... وعلم وآداب وصحبة ماجدي بير يتسي تغرب عن الأوطان في طلب العلا كي بلاغورو كشغب براني نيمان دوكاكا دم ففي الأسفار خمس فوائد أتكين بلاغورو دكو فائدة غدا بير أتقيتي daga ciki tafarruju hammin in wani abu ya dame ka ka samu kunci to ware in ba shi ya yawa kafa ka biya ne in abu ya dame ka da kunci dan wala ko da lahi kalau ba na tambayo ka kama ka ji ka baka jin wali ban ita hita da ta kuka ɗan yawo ta wani daji ko birni ko wannan yawon zai ɗauke maka mi zai ɗauke maka damuwa tafarruju hammin waqtisabu ma'ishatin samo du- dukiya mutum nawa ke da talauci ko da ɗayan balagurar da da dukiya da wa ilmun ilimi shi ma ka yi balagur kana samun mi ilimi wa ilmun wa adabun ladabi wannan sakare ne kangaren rai bai da wayo bai da ladabi amma yayin balaguro sai duniya ta ja mai kunne sai shi gani ka sai ya gane ko da ke dawo ya natsu adabun wa suhbatu majidin kuma ka ka za ka samu abota abo- abokantaka ka samu wani abokin da gida baka da irin shi eh sab aboki wanda gida baka da shi na kirki mai kima wanda wata kila ma ko cikin wanka baka da kama da shi bulaguro zai sa ka same shi can wurin haka ne wanda shafi ke cewa ai shi yasa shi shafi ke cewa sa'adribu fi tulil bilad wa ardiha analu muradi aw amutu ghariba fa in talifat nafsi falillahi darruha wa in salimat kana ar-ruju'u qariban yace zan yi bulaguro in buga hadin kasa in yi bangaren tsawon kasa in ta tafiya ko in samo gurin da nake bukata na ilimi da harda da da da ladabi da addini ko in mutu baku sai dai in mutu ina yawo ba zan dawo gida ba, sai na samu wanda nake so yace in na mutu can raina ya tahi to Allah zai zai kiyaye Allah ya kiyaye shikin in ko ta dawo to ai ko kaga ko in dai ran bata mutu ba afwan ko rai ba in dai ba rai ba mutu ba to ko ba daɗe dawo ku sani shekara goma za kai shekara ashirin za kai ko ba daɗe sai ka kawo gobe sai ka dawo gida ga hana sai ka kamar jiya ne a shekar tahi ga kanan ka dawo mun gane ko shi yasa mai lamiya ka cewa hubbukal awtani hubbukal awtana ajzun zahirun faghtarib talqa anil ahli badal son gida kake son gari son gida son kasar ku wannan ragwanci ne ragwanci ne hubbukal awtana ajzun zahirun son gida da son kauye da son garin ku wannan ragwanci ne faghtarib ibla guru talqa anil ahli badal zaka samu badali zaka samu wasu masanya masanya in kana da gida mutane da ke so zaka samu wasu masanya wanda sun hisu ko kamar su karshe dai Allah ya ce ni qul siru fil ardi kaita eh Allah cikin mu famu shi fi manakibi hago wa kulu rizqi shi sa kenan kai bulaguro zaka ci daga cikin arzikin Allah shi ne ragwanci ne mutum ya tsaya ya ce wani abu ya ta kurami ko ya kasa ibada ko ya kasa sunna ita ko ya kasa karatu ita zaka samu ilimi zaka samu kuɗi zaka samu zaman lahiya zaka samu jin daɗi zaka waye zaka yadda kanka daga cikin koko kana zaune kusan ko ina ba sai gida shine kawanci to shine ke cewa فاغترب آه، غرب غرب فالتغرب فيه خير وشرق كما كي قبس إما يمك انت هذا غريكا كتهي شرق قبس كو إن بريكك قد شرقت إن كي قبس تنك كي سوتو إي قبس كو كي يما كو كي قبس إن دو ذكر أي نور كتشي نور أبو كنك سبعتا كونا نين لا يا عبادي الذين آمنوا كو إن أرضي واسعة ƙasa Allah mai faɗi ce abin da su ne ka bautan Allah ka kakka tsaya kakka ce nan wurin babu dama kowa ya ba shi wa gharrib fatagharrabu fihi khairun wa sharriq in biriqika ka sharriqta falaysa az-zuru fi ad-dunya khumulan yace to bare in biriqika qad sharriqta in kama gana ka gurin kai gabas kake so kai wa sharriq in biriqika qad sharriqta walaisa zuhudu fi duniya khumulan yace yin zuhudu a duniya kace kana zuhudu ba wai shine ragwanci ba ko ka bar yin wanka ko ka bar cin nama yace ba shi ya zuhudu ba ba shi bane zuhudu a'a walaisa zuhudu fi duniya khumulan ba yanda wasu ke tsammanin zuhudu wai duniya ya shine ragwanci ko kuma kace baka cin kaza ko baka wanka a'a wannan ba zuhudu bane bal zuhudu barin abun da bai da amfani a duniyar ka ko kuma addinin ka shine zai eh abun da bai da bai bai amfana da kai addinin ka wataƙila sai dai cutar da kai ko bai kama ci gaba a duniyar ka ko wataƙila sai dai kama ci baya to bar shi shi az-zuhud ka dan takaita kakkara washe ka bi duniya ka abin gaban shi az-zuhud to sai ce maka bal la anta bihal amiru idza zahitta kai za a ce maka amir ma ne in kai zuhudu me amir kai in kai zuhudu in kai in kai zan kai mai zuhudu ne to kai ne amir eh kowa san amir da kawai san amir ba hmm? to in kai zuhudu kai ne amir wai kamar lakabi garar kin zan baka amir ka gani amir ne in kai zuhudu za a maka lamba ta gala ta yabo ta amir ka kai amir shi ne kawai ma'ana shi kenan la'anta biha al-amiru kai a duniya wani shugaba ne wani jagora ne idan zahitta idan kai zuhudu ka yace walau fawqa al-amir takunu fiha sumuwan wartifa'an kunta anta in ma da ka wata matsayi da gala da zamu iya baka in kai zuhudu to kai ne kawai eh walau fawqa al-amiri kai ko saman amir ah, takunu fiha zaka kasance a duniya sumuwan daukaka wartifa'an da daukaka kunta anta duk kai ne ana ce maka a wannan matsayin da akwai sama ga amir ke ana ce ma kai ne balle zahid shi sama ga amir ne ma ya wuce amir shi ne kawai cewa zahid in kai zahid ne Allah Allah ce annabi ce izhar fi dunya yuhibbuka Allah ya isa eh izhar fi wazhar fi ma aidin nas yuhibbuka an-nas yace ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها إنك كابر دنيا كامتو أه؟ وخرجت منها كهي ترقى cikin duniya dan dama kenan zuhudun hita daga wani sashe na duniya hita daga wani sashe na duniya abinda bai amfanin ka in ko ka ta baki daya aha ka mutu duka tahi ila daris salami ka zo alfika shiga aljanna to faqar salimta kai ka huta ka aminta wa in faraqtaha wa kharajta minha idan ka bar duniya kai ta daga ciki ila daris salami zuwa daris salam faqad salimta to hakika ka tsira kai ka rabota ka aminta amma wa wa in akramtaha in ka ƙin zuhudu ka karrama duniya ka bema duniya wa nazarta fiha li ikramin ka kalli duniya da girmamawa ka kimanta ta ka ɗaukaka duniya to da hakika kai fa nafsaka qad ahanta to ka wulakantar da kanka ne dan saboda mi ka girmama abin da bai cancanci girmamawa to kamar ka wulakantar da kanka wa in akramtaha wa nazarta fiha li ikramin fa nafsaka qad ahanta to ka wulakantar da kanka ne jama'atu laka an-nasaiha famtatilha na hada maka nasihoyi kai aiki da su hayataka duk tsawon rayuwa kai aiki da su fa hiya afdalu mamtasalta da wanga nasihoyin sun yi maka duk wani abu da zaka yi aiki da shi ka babu kama wannan dan nasihoyi ne masu haske daga alqur'ani da sunna to kenan kaga ka rike da wannan nasihoyin wa tawwaltu al-itaba nayi dogon hadawa nayi hada mai yawa wa zittu fi na ƙara saboda me li'annaka fil batalati qad atalta dan kai ma ka tsawaita wajen lalata shi saka ma dogon hada wala ya gurruka taqsiri wa sahwi kar kasawa ta da kurakurai da su rude ka a ce yau kai ne cewa kai kaza ni ma ga nan ba kaza nake ba kaza nake kakka wannan rude ka wa khudh bi wasiyati laka in rashadta kai ne kai riko nasihata kakkai kallon taqsiri gazawa ta wa sahwi da kurakurai na wa khudh bi wasiyati kawai kai riko wasiyata laka in rashadta in dai zaka gyaru وقد أردفتها تسعا حسانا ناق idata na ƙara ardafa goyowa na goya na ƙara tis'an baiti tara hisanin masu kyau wakalat wakalat qabla da 106 dan kamin taran wa'annan 106 ne tara ga ga ga tara ga 106 nawa kenan ba 115 ba shine laqad ardaftu tis'an hisanin na ƙara masa baiti tara masu kyau amma kamin baiti taran wakalat qabla da 106 dan kamin baiti taran tana ɗari da shidda sai ta zama ɗari da sha biyar ya ce wa salli ala tamamin rasulun rabbi Allah shi salati ga cikamakon manzanni wa itratihi da iyalan gidan shi alu hashim alkarima masu daraja ma zukirta ma zukirta kenan matukar zaka tuna ko zaka yi zikiri ko zaka yi ambato ko kai salati gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi mu ma sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wallahu a'lam